kishin fa iyali iya daga cikin addini ka zama mai kishin iyalinka addini ne shi yasa hadisi ya bayyana da youth baya shiga aljanna da youth protective jealousy ka zama mai kishin iyali don kare mutuncin iyalanka fa addini ne wai ka bar iyalinka a fili kowa ya ganta yadda yake so ya yi hoto da ita wani ma ya gaisa da ita wai a matsayinta na musulma wannan ba fa addini ba ne ba fa musulunci ba ne fa wannan ba addini fa bai karantar da mu haka ba fa yanzu akwai mazan da gaba ɗaya rashin sanin ya kamata duk sirrin gidansu iya nan a facebook ɗinsu ko a twitter ko a instagram shi da iyalinsa a mota sai ya ɗauki hotonsa da nata ya saka shi da ita suna cin abinci sai an saka tana kicin sai sun yi bidiyo sun saka suna tafiya aikin haji sai sun saka suna tafiya london holiday sai sun saka iyalinsa wanda ma bai taba ganin ta ba a duniya a najeriya sama da mutum miliyan 100 sun santa saboda mai saboda hotonta ka gane na farko fa akwai ainul haq akwai wanda in ya kalli iyalinka da ida kai a hoto ko suka burge shi ko suka bashi sha'awa ko suna da kyau ya musu wani irin kallo dalilin wannan sai su kamu da cuta ai ainul haq gaskiya ne kawai gani wani zai wallahi daga nan sai kaga cuta ta kama ta arsa me ke damunta a yi magani har a gaji saboda ka watsa sirrin iyalanka duniya ta gani mai ainul haq ya gani daga nan sai al'amari ya lalace na biyu ka san a cikin mutane akwai mabarranta akwai fasikai sanya iyalanka da kake yayyawa me iya yiwa halittar su na da kyau kana tallata su a duniya kana gayyatan fasikai zuwa gare su ne na uku hassada da mugunta ta yi yawa hassada da mugunta ta yi yawa waɗannan akwai mahassada akwai masu mugunta yawan sanin kotunan iyalinka ba alkhairi ba ne mu gane fa social life da iyalinka ba komai ne na public ba mu zama masu sanin ya kamata mana mu zama masu mutunci da sanin ya kamata kar mu rika bin koyi da jama'ar da muna ta yi su ba su ma san muna yi ba muna yi a bawo a banza Allah ya yi fushi da bukukuwan fiyayyen halitta a je filin kiyama ya kori mutane akan alkawtar ya ce su hukan lahum a duniya kuma wanda kake koyi da shi bai ma san kana yi ba Ko bai dauke ka mutum ba dan kai bakar fata ne kuma kai dan afirka ne kai ka bar can kuma nan ba a yadda da kai ba kaman jemage wajibi ne mu rika kiyayewa mu sani cewa ba alkhairi ba ne haka in a darura iyalinka hoto ya fito waje da sauki amma kai ka ɗauka wai ka'ida ne kowa sai ya ga hoton iyalinka duk kayan da ta saka sai an gani ba jama'a ina addini yake ina kunya da take wajibi a musulunci ina gira protective jealousy da ke wajibi a musulunci ina suke ni fa abin da na sani shine cewa babu dama mijin da ke son iyalinsa ya haka in ku yana so ya yi haka to ba ka raba shi da ɗayan biyu ku yi hakuri duk yadda maganar ta yi zafi ko bai fahimci addini ba kwata-kwata bai fahimci addini ba wannan shine babban abin da zai sa na farko ko kuma in ya dan fahimci wani abu ya fi damuwa da koyi da wasu mutane akan addinin amma ba mutumin da in ka kunyi wannan fa kishi fa da ake ba da kaga matar ka take yi son ka take yi idan iyalinka ba ta son ka ba ta kishin mata kuma kuna kishin wani lokaci yayi yawa amma dan kishin da ba kake waya daga ina ka fito yaya naga ka dade a bit suspicious ko wallahi son ka take ita mace idan ba ta son ka idan da kai a jadda kai amma bai ba ruwanta da komai to in sun sa dan kishin sai ka dan kyauta mana gana ki hakuri gimbiya na dan tsaya ne muna magana da malam Muhammadu to kuma kana malam Muhammadu gobe malam Muhammadu abin yawa za ta gane wata rana in kika ga mai gida dan yawa da sa ina kika je ki da Allah gyara kayan ki ban yarda ba a'a sa kaza kaza san ki yake yi duk mutumin da bai kishin iyalinsa ɗayan biyu ne ko bai santa ko bai san addini ba amma in dai iya santa ko bai san addini ba akwai kishi in ya san addini matukar iyalinsa ne ko bai kaunarta ya rike ta to zai kuma kare ta ko ba zai bata haka a banza ba jama'a wajibi ne mu kiyaye waɗannan al'amura Allah ta'ala ya samu wanye lafiya tambayar dai bata kare ba ko assalamu alaikum malam wa alaikum salam ta karshe ina ga wani ya dace zama na karshe ibrahim ko malam tambaya ta ita ce wanda bai samu jam'i ba zai iya bin wanda ya samu ya samu amma bai samu duka ba jazakumullahu khairan ya shekhana amin ya hayya ya ni ba shehi bane <laughs> ban taba ce maka ni shehi bane kana faɗa ne a cikin zaton alkhairi ko ni almajiri ne yanzu ne kalmar sheik ta zama mai araha matuka da gaske a cikin society wani za ka ga gaba ɗaya gashin aikawa bai gama cirewa ba sai sha kaya za ka ce ya fadilata sheik wallahi rashin regulating harkar addini ne babu standardization ka isa ka je saudiya kawai ka rubuta sheik an san adadin mashayikh din amma mu yanzu anan kusan kowa sheik ne kowa fadilatu sheik jama'a mu rika kafa kafa ita kalma ta sheik bayan ilimi in ka je ka sai da ka san darajarta ko ka fi kowa ilimi akwai dan shekarun da sai ka kai hankalinka ya cika in kana da'awa duk shekarun da kake karawa kana ko ilimin bai karu da yawa ba hankalinka yana karuwa da basirarka daga baya sai ka canja matsayi akan abu da dama in ni ka bari in ni ka bari a Najeriya in ni ka bari za a saka shekarun da sai mutum ya kai a ce masa sheik in ba saboda bai don a karantar da ladabi yanzu ka zo manyan malamai a ƙasar nan ka ce musu sheikh ka ce sheikh abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa sheikh ahmad lemu sheikh zahir usman bauchi sheikh muhammad saniya hayajin gir misali sheikh abdullahi balalau sai ka samu wani dan lungun su can shi ma a ce wai sheikh abdullahi ibrahim shi ma zama sheikh haba jama'a mu rika sanin ya kamata mu rika ganewa kalmar an ta lalace akwai da muke magana da shi yana magana da wani ogansa haka babban mutum ne sai a kawo masa wani takardar neman taimako sai ya ga hotunan wasu ina ga yana nan wurin da muke karatu ah, sunansa ina ce masa modibba yan uwa da suke tada ne sun san shi sai a kawo wani abokin aikinsa bigin takarda sai ya ga neman taimako sai ga wai kowa shek wani shek wani. sai ga wasu dattawa daga sama sai ga wasu a kasa wasu ma shek shek shek sai ce yanzu waɗannan su ma shekuran ne sai ya ce eh sai ya ce waye ba su a ina aka yi gwada su aka ba su shek din sai ya ce a'a a shekurun sai ce a wada wuri aka gwada su shi bai yi karatun ba ma ya so ya sani sai ce haka kawai ne sai ce to shek din naku an bai da tashi din kamar nan iyamurai ne chief haka saboda su ne kowa sai a ce chief ya ce yawanci gaskiya ba inda ake ba sai ce to a shi abin kenan ma an bata darajarsa irin waɗannan title ɗin na addini a rika takaita aiki da su ba kowa ya kai ba duk yadda matashi ya taso yake karatu still a bashi a wani mataki karami don me a bari hankali ya karu shekaru su kai iyaka sai a bashi shek so ni ina da fahimtar akwai shekarun da sai an yanka a ce wanda ya kai wani za a ce masa fadilatu sheikh a bangaren karatu da bangaren ilimi da bangaren shekaru da bangaren experience da cikan hankali da kuma kwatanta ya ka kamata sai a ce ya kai matakin sheikh na tabbatar da akwai da dama da ke jina ina ba da shawari ga iyayenmu malamai da allah a duba implication ɗin aikin kalmar shek wani daga an bashi kalmar zai je ya ɓaro wani abu masu son cin mutunci sai ce to ga shek wani ma yayi kuma wanda aka ce shek na ƙauyen ku yake ba taɓa jin labarinsa ba amma wai shi yanzu shehi ne a rika takaitawa Allah ta'ala ya samu wani lafiya tambayar shine akan na bin masbuki sallah ko bin masbuki sallah matsala ce khilafiyya kamar ta farko da na amsa a cikin majmu'un fatawa na sheikh bin bas rahmatullahi alai a mujalladi na goma sha biyu nan ba na 148 shi yana da fahimtar cewa ka samu masu buki da yake cika sallah ka bi shi sallah halal ne wani ya zo ya bi sallan isha raka'a biyu ya samu ya tashi zai cika da sai ka zo ka bi shi yana da fahimtar halal ne in ka bi masabar malikiya da malamai da dama na nabila suna ga bai halatta ba don masbuki ba liman bane a fahimtar su amma shi kuma iya da fahimtar halascin haka dogaro da hadisai da dama ta a bi wali atamma bikum man ba da makamantanku so shi yasa Sheikh bin Bas rahimahullah a cikin wannan fatawa yake ga bin buki sallah wanda yake cika ta sallar sa halal ne ka salatin munfaridin ake daukan sa kamar mai sallah shi kadai ne wanda kai ka gamsu da shi sai ka dauka matsala ce khilafiyya wallahu ta'ala a'lam za mu tashi a darasi na biyu insha Allahu ta'ala a watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu kalmar shek yanzu shi ko wannan ga shi da Shambon yau dinnan san da ya turo min saƙo, ya rubuta min wai sheikh sai ya sa sunana wallahi san da na ji gaba na ya faɗi shi na yana zaune in ce masa wai ce ka samun shek me na ce ka yi eh recording in progress me na sa ka yi? na ce a cire akwai shekarun da in mun kai alhamdulillahi a yanzu dai na san na kai shekara hamsin ha da ɗan kaɗan akwai shekarun da in mun kai in kun faɗa ba za mu yi musu ba dan ko shekarun sun kai a faɗa so a yi haƙuri akwai abin da sai shekaru sun cika eh, annabi ya ce a amaru ummati ma bai na sittina wa saba'in misali to ni in ka banni asalin cikan hankali da kamalar dan adam ta kai sittin ta fi tabbatuwa ban ce sai mutum ya kai sittin ba amma ni in ka banni ababe da dama sai an kai 60 years nake ga asali hankali cikakke na experience da tajriba da komai yake faruwa a rayuwa ba kuma iya nufin duk mai 60 ya fi mai 40 ba akwai wanda shekaransa 18 ya fi mai shekara 80 hankalin yanzu abin da muke go suke a wajen bikin 'ya'yansu shekaransa 70 wani 80 mu dai ba mu kai haka ba amma wallahi ba za mu yi ba kuma muna da 'ya'yan da ba musu wannan tarbiyyar ba 'ya'yanmu ba su wuce shekara ashirin da kaɗan ba za su yi wannan abin da ake yi ba don me don ba shi ne gadon gidansu ba mafu tayyib allah ta'ala ya samu wange lafiya